قال الإمام الأديب أبو محمد القاسم ابن علي ابن محمد ابن عثمان الحريري البصري تغمده الله برحمته في كتابه المقامات الأدبية المسمات بمقامات الحريري يقول في المقدمة <clears throat> وبعد فإنه قد جرى ببعد أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه وخبت مصابيحه ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان وعلامة همد همدان وعلامة همذان رحمه الله تعالى وعزا إلى أبي الفتح الإسكندري نشأتها وإلى عيسى بن همام وعلى, وعلى عيسى بن هشام روايتها وكلاهما مجهول لا يعرف ونكرة لا تتعرف فأشار من, فأشار من إشارته حكم وطاعته غنم إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع فذاكرته بما قيل في من ألف بين كلمتين ونظم بيتا أو بيتين <clears throat> واستقلت من هذا المقام الذي فيه يحار الفهم ويفرط الوهم ويسبر غور العقل وتتبين قيمة المرء في الفضل ويضطر صاحبه إلى أن يكون كحاطب ليل أو جالب رجل وخيل وقل ما سلم مكثار أو أقيل له عثار فلما لم يسعف بالإقالة ولا أعفى عن من المقالة لبيت دعوته تلبية المطيع وبذلت في مطاوعته جهد المستطيع وأنشأت على ما أعانيه من كريحة جامدة وفطنة خامدة وروية ناطبة وهموم ناصبة خمسين مقامة تحتوي على جد القول وهزله ورقيق اللفظ وجزله وغرر البيان ودرره وملح الأدب ونوادره إلى ما وشعتها به من الآيات ومحاسن الكنايات ورسعته فيها من الأمثال العربية واللطائف الأدبية والأحاج النحوية والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة والرسائل المبتكرة والخطب المحبرة والمواعظ المبكية <clears throat> والأضاحيك الملهية مما أمليت جميعه على لسان أبي زيد السروجي وأسندت روايتها إلى وأسندت روايته إلى الحارث بن بن همام البصري وما قصدت بالإحماض فيه إلا تنشيط قارئيه وتكثير سواد طالبيه ولم أودعه من الأشعار الأجنبية إلا بيتين فذين أسست عليهما بنية المقام مقامة الحلوانية وآخرين توأمين ضمنتها خواتيم خواتم المقامة الكرجية وما عدا ذلك فخاطري أبو عذره ومقتضب حلوه ومره هذا مع اعترافي بأن البديع رحمه الله سباق غايات وصاحب آيات وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامه ولو أوتي بلاغة قدامه لا يغترف إلا من فضالته ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته ولله در القائل فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدا شفيت النفس قبل التندم ولكن بقد قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم وأرجو أن أكون في هذا الهذر الذي أوردته والمورد الذي توردته كالباحث عن حتفه بظلفه وأرجو ألا أكون هنا وأرجو ألا أكون في هذا الحذر الذي أوردته والمورد الذي توردته كالباحث عن حتفه بظلفه والجاذع مارن عنفه بكفه فألحق بالأخسرين أعمالا <clears throat> الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ألا أني وإن أغمض لي الفطن المتغابي <clears throat> ونضح عني المحب المحابي لا أكاد أخلص من غمر جاهل أو ذي غمر متجاهل يضع مني لهذا الوضع ويندد بأنه من مناهي الشرع ومن نقد الأشياء بعين المعقول وأنعم النظر في مباني الأصول نظم هذه المقامات في سلك الإفادات وسلكها مسلك الموضوعات عن العجماوات والجمادات ولم يسمع بمن نبى سمعه عن تلك الحكايات أو أثم رواتها في وقت من الأوقات ثم إذا كانت الأعمال بالنيات وبها انعقاد العقود الدينيات فأي حرج على من أنشأ ملحا للتنبيه لا للتمويه ونحى بها منح التهذيب لا الأكاذيب وهل هو في ذلك إلا بمنزلة من انتدب للتعليم أو, أو, أو هدى إلى صراط مستقيم على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا لي وبالله أعتضد فيما أعتمد وأعتصم فيما يصم وأسترشد إلى ما يرشد فما الفزع إلا إليه ولا الاستعانة إلا به ولا التوفيق إلا منه ولا الموئل إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب وبه نستعين وهو نعم المعين المقامة الأولى na karanto don mu ji yadda ake yadda bakin yake saboda wani zai fahimta ma a haka da larabci <clears throat> ya ce wa ba'adu bayan wannan muƙaddima da nai fa innahu sani cewa qad jara bi andiyatil adabi ya taba gudana a wasu mazaunai na adabi andiya jam'u nadi nadi kuma shine kamar club an ce club kuma shine kamar dandamali da ake zama ko dandali ya taba gudana a wani sashe na dandalin adabi da al'adu allazi rakadat fi hadha al'asr rihuhu wanda a wannan zamani iskar wato shi wannan gargajiya ɗin rakadat wato ta talafa iska idan ta taso shine eh, ba'da haijani hatar ha kuma shine shine irin talafa din kamar a sace balambalan to wannan ya taɓa gudana a wani dandali na gargajiya na abubuwan gargajiya da adabi wanda yanzu ƙurarsa talafa wakabat masabihuhu fitilarsa gaba ɗaya ta bice khabat anniran idan wuta aka kunna ta ta bice <clears throat> to me ya taɓa gudana ɗin me fa'ilin zikirul maƙamati <clears throat> ambatan wani sashe na adabi da ake kiransa al-maqamat shine a zauna a dinga baka labarai mai kama da wasan kwaikwayo amma ba wasan kwaikwayo bane na wasu mutane biyu da suke haduwa a wurare daban-daban ba tare da sun kulla cewa su haɗu ba duk sanda suka haɗu ɗaya zai yi wani abu na barkwanci ko na bajinta ko na kakaci ko na ban al'ajabi sai daga baya ya gane ashe wane ne sai kuma ya rawaito abin da ya kamar dai yadda aka yi mana ruwan bagaja sai an zo an yi abu sai ce ah la surke dan muhammad sai ce sun himma da dan shehu to kamar haka <clears throat> allatif ta da'a badi'uz zaman wanda farkon wanda ya fara kirkirar ita wato wannan makama ɗin wato wani mutum ne da ake kiransa badi zaman wa allamatu hamadan. wato wanda yake babban malami na garin hamadan ta yaman akwai hamadan <coughs> akwai hamadan to shi wannan badi'u zaman alhamadani bizal ne duk da dai wasu da yawa suna cewa alhamdani amma ba ba haka sunansa ba alhamadani sunansa abul fadl ahmad ibn al-husayn ibn yahya ibn sa'id badi'uz zaman al-hamadani wanda ya rasu shekara ta 395 <clears throat> biyar ya rayu da su abu nu'aim da sauran wasu manya-manyan malaman hadisi marubuci ne balarabe wanda ya zauna a garin hamadan a nan kuma wato a nan aka haife shi in haka ake danganta shi zuwa gare ta kamar yadda shi da kansa ma ya sha faɗa ya shahara da ita wannan makama ɗin tasa Allah ya ji kansa to shi asali shi badi'u zaman ne fara yin makama da kafin shi ba a san a yi littafi da sunan makama ba irin a ce makama ta farko makama ta biyu to shi ne fara yin ta <coughs> kamar yanzu ruwan bagaja ai ga mutum biyu ne sai su ne jaruman ciki ko da zirke dan muhamma da kuma dan shehu ko wanda shi ne kamar abubakar imam ɗin da kansa to shi kuma a nan jaruman guda biyu ne ɗaya shi ne yake ba da labarin wata rana na yi kaza ne kaza sai ga kaza sai ga kaza to wanda yake ba da labarin da wanda ake ba labarin to shi ne sai yake cewa wa aza ila ila fatahil iskandari na sha'ataha wanda duk abin da aka yi na barkwancin sai danganta faruwar abin wanda yake yin aikin ne abul fatahil iskandari duk magana ya kaji an ce wata ran abul fatahil iskandari ya yi kaza ya yi kaza shine kamar jarumin ciki wa ila isa bin hishamin riwayata wanda kuma yake rawaitowa din ce wata rana na tafi sai naga abul fatahil iskandari ko sai naga an yi kaza ina ta jiran kaza sai naga ashe abul fatahil iskandari ne to wanda yake rawaitowa shine isa ibn hisham to waye abul fatah an taɓa yinsa a duniya ne da isa bin hisham sai ya ce wakilahuma da abul fatahil iskandari din da isa bin hisham din duk su biyun nan majahulun layi urab duk ba a taɓa yinsu ba kamar botorami ne da giza da koki haka duk ba su kawai dai eh, wasu sunaye ne aka zo aka sa kamar ɗan ƙani ne waye ɗan ƙani ne an taɓa yin wani mutum mai suna ɗan ƙani mai sana'a dubu yawwa ya ce wa na kiratun kuma dukkansu wato wani ɓoyayyen abu ne la ta ta'arraf in an ce maka nemo shi baka san inda yake ba to an zauna a wata rana a wani dandali na adabi sai aka ce oh ku ji dan Allah makamar da abadi zaman ne ana ta tattaunawa abinda da yake so yake qad jara bi ba'd andiyatil adabi allazi rakadat fi hadha al-asr rihuhu wa khabat masabihuhu dhikrul maqamat allati ibtada'aha badi'uz zaman wa allamatu hamadan allati aza ko kuma rahimahullah wa aza ila abul fatal iskandariya nasha'ataha iskandariyi wa ila isa bin hisham riwayataha wa kilahuma majhulun la yu'raf wa nakiratun la tata'arraf to bayan an gama hirar littafin ne to sai sarki ya ce da shi to kai tunda kana wurin ya ce da shi hariri mai wannan makama kenan to kai ma zauna mana tunda kana da basiran nan kai mana irin ta mana tabuwa tunda waccan fatuwan ce yi mana fatutu kai kuma ta kamu gani ta shi ne fa fa ashara man isharatu hukumun wanda idan za a nuna shi za a nuna shi da jagoranci da shugabanci da hukunci shine sarki ko to sai nuni wa ta'atuhu hukun wanda in dai kai masa da'a ce yi kaza to za ka samu ganima to ashara sai ya ishara ila an unshi'a ya ce min nima in zauna in kirkiri maƙamatin wasu wata maƙamat ɗin atulu fi hatil wal badi da zan bi irin mabiyar da badi'u zaman ya bi wa in lam yudriku dhali'u sha'awa dhali duk da cewa gurgun jaki shine adh-dhali'u idan aka fito filin sukuwa ai ba zai kai irin fage na adh ingarman doki ba ko haka ne gurgun jaki da ingarman doki in aka kasa su su kuwa inda ingarma zai kai gurgun jaki ya isa ya kai ko ba gurgu ba ne ba ma bai isa ba to wannan karin magana ne ko ci salon magana ne a ce ya ku kake gani tsakanin imamul bukhari ta ko misali a ce imamul bukhari da sheikh nasiruddin al-albani kaga ai masha Allah tabarakallah Sheikh Nasir Sheikhu asrihi amma lan yadrika dhali'u sha'awa dhali ko ba haka bane to yanzu a dauko wani malami a wannan zamanin a ce malam wani da albani ka ce ina lan yadrik lan yadrika dhali'u sha'awa dhali wannan ku fara daukan wa'annan karin magana zan za ku dinga sata a maganganun ku na yau da kullum shi yasa an ka duba alƙalami na goma sha ɗaya za ga ya ce azzali'u bizza al-mu'jama allazi yughmazu fi yaghmizu fi mashiyatihi wanda yake dan ko yughmazu fi miji wanda an ganshi yana tafiya za a nuna shi a ce ka wadhali aidan al-ma'ilu an an kuma ana cewa da mutum wanda ya karkata gabaran tafarki ma ana ce mai azzali wadhali'u as saminul qawi to shi ne za ka ce duk da dai gurgun jaki ba zai kai fagen in garma ba ma'ana ni ne gurgun jakin in ji shi shi ko badi'u zaman in garma. duk da ba zan iya kaiwa irin abin da badi'u zaman yi ba amma dai an dai umarce ni da in gwada wa illam yudhiku dhali'a dhali'u sha'awa dhali fa tuhu. da fashtarki ya ce min in yi wannan makamar sai fa na tunatar da shi bima ƙila da maganar da aka faɗa fi man allafa baina kalmataini ga mutumin da ya ɗau littafi ya fara rubutu ya haɗa tsakanin kalmomi biyu dan ya wallafa littafi an ce ƙallama salima man allafa kitaba ko la ya zalul mar'u fashatan fi amrihi ma lam yu'allif ma lam yaqul shi'ran aw yu'allif kitaba wato kana cikin fa ka da sutura in dai baka dau takarda ka rubuta ta amma da ka kuskura ka rubuta littafi to ka fito da ka domin an in aka dauka aka din sai a ga au oh, yanzu mutum nan da muna tunanin <laughs> yanzu ka ganshi ni wallahi da na zaci ma kaza ne yanzu wancan da yake ta cika baki yake yake ta wallahi ni kafin ya fara rubuta littafi a tsammani na karatunsa ya fara amma idan na ɗau littafin na ga sakarcin larabci sai in ta mamaki sai in ga to astagfirullah ni dai sai ga da ya sani bai rubuta to sai ya ce fa zakartuhu ma kila sai na tunatar da shi da maganar da ake ta faɗa fi man allafa game da al'amarin mutumin da ya haɗa baina kalimatai ne tsakanin kalmomi guda biyu na zama baitan awa baitai ne ya tsara baiti ɗaya ko baiti biyu na ce masa ka san abin da malamai suka faɗa cewa la yazalul mar'u fushatan fi min amrihi ma lam yu'allif shi'ran aw yu'allif ma lam yaqul shi'ran aw yu'allif na nemi in yi ritaya min hadhal maqami daga wannan matsayi na cewa ni ne aka nada in zo in yi da haka ko yanzu a larabcin zamanin an ce istiqala shine me ritaya kenan ci ai uhila ila al-istiqala ai an he was referred to the retirement <clears throat> sai na nemi in ja baya in janye daga wannan matsayi allazi fihi harul faham wanda a irin wannan matsayi ne fahimta take rikirkicewa hara ya haru kenan ko shine rikirkicewa wa yafrutul waham wanda kuskure yake yin yawa alfartu shine yawan abu har ya huce misali wa yusbaru ghaurul aqali a irin wannan matsayi ne ake jarraba zurfin hankali a gashin yaya hankalinka yake don in ka rubuta za ka yi bayanin abubuwa ne wata ta qimatul mar'i fil fadl anan ne kuma kimar mutum a falala take bayyana in yayi daidai wa yuttaru sahibuhu a lokacin ne ma'abocin wannan aiki in aka ce ka yi a lokacin ne kake bukatuwa ila an ya kuna mutum ya zama ka hatsi bilailin kamar wanda aka sashi ya yi ice da daddare haka in ya tafi cikin yayi yana yau ice an sayar da wannan aiba musamman ana zuwa a yau ice ba ko an san yin ice akwai 'yan ƙauye a nan ne wanda suka zauna a ƙauye me ake nufi da yin ice eh? ya ake yau ice yawwa aje daji a tsatsinto to kaga wanda ya tafi da daddare zai haɗo da kunama ma bai sani ba zai haɗo da miciji ma watakila ya ɗauko da yayi da komai to abin aka ce wa mutum fulanun ka haɗu bilai shi yasa aka ji wasu mutane in suna faɗar malamai in ana hukunci tsakanin suyuɗi da sakari a ce suyuɗi ka haɗu bilai komai za ka samu a littafi. in yi maka littafi mai kyau imamu suyuɗi allah ya gafarta masa amma in ya tafka maka wata kwakyariya a wani littafi sai kai ta mamaki ka ce wannan suyuti ne kai fa littafin da ya dinga tilal magan ba shi ake cewa yayin babu hadis ba ka dai duba ga hadisai na ƙarya fa a ciki shi yasa wasu suke shakka anya ku suyuti ne yesu wasu ce a kafin ya zama malami ne Allahu alamu shi dai suyuti ka hatsi bilai nawwara Allahu marqadahu wa fi ghurfil jinani arqada aw jalibi rajulin wa khayl ko ko mutumin da yaƙi ya ci shi aka ce to a je sarki aka ce ai ga makiyanan sun zo aka ce to me ranka ya daɗe shin suwa za a kira wasu eh, kai da Allah da mai doki ma da mara doki kowa ma a zo da shi to jalibi khailin wanda yake yi kuwa yana neman mai doki wa rajilin da wanda yake a ƙasa ma wannan rajilin in aka so a yi kisira a yi ɗauri rajilin kuma za ka iya yi in ka ce rajilin شيني أي ناس الرج جمعيني نراجل كالصحب جمع صاحب ويجوز بالكسر راجل كم ريد كراءة بيو أكي أتكم آه، إيه، قال اذهب واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وراجي لك كراءة الجمهور وراجي لك كما كراءة آه، شعبه an asim amma hafsu wa ma'ahu qira'atu wa ma'ahu al-jumhur to kuma cewa a abuna hafs an asim kai shu'uba kuma wa ma'ahu al-jumhur su kuma rajilika ko to duka dai to na gaya masa haka na ce masa kaga zan zama kama haka wa ma salima kuma ya karanta kwarai kaga mai yawan surutu ya kubuta au lahu ko kuma a ije masa tuntube ukila al-iqala shine a dauke maka abu kun gane shi yasa in zaka yi mutum addu'a mai kyau sai ka ce aqala Allahu atharatahu Allah ya ije maka tuntube an san ije tuntube shine a zo kan hanyar ka abinda zaka yi tuntube a ɗauke shi in kuma za a yi mutum bakar addu'a a ce la aqala Allahu atharatahu kar Allah ya ije masa tuntube ma'ana Allah ya bar shi da abin ya ji tunda mai tuntube ne abu nawa ne ake cewa tuntube aikin na cin karo da abu tuntube ne sannan shi kansa abin ma da aka ci karo da shi sunansa me tuntube au uqila lahu itharun wanda in ka cika surutu ma barin ka za a kai ta kuskure falabba lam yus'ib bil iqala lokacin da naga shi wannan sarki lam yus'if ba zai kawo min agaji ba bil iqala ta hanyar dauke min wannan aiki ije min aikin kaga al iqara min aqala uqila ko wala u'fa kuma naga ba za a yafe mini min al maqalati daga wannan yin maqala ta maqama ba da naga ba yadda zan yi labbaitu da'awatahu sai na karbu na karbu wannan gayyata tasa talbiyatal muti'i karbawa ta wanda yake biyayya wa bazantu kuma na iya bakin kokari na fi muqawatihi wajen yi masa da'a juhudal mustati'i iya kokarin wanda zai iya gwargwadon abin da zan iya wa an sha'atu nan ne fa na tashi na dinga kirkirar alama u'anihi tare da irin abin da nake fama da shi min hatin na kwakwalwa jami'a daskararriya ta ji ba hariri ne mai kwakwalwa da daskararriya wa fitnatin da kuma tunani khamida wanda yake bitacce kamar wuta ce da aka kashe ta yanzu ba tunanin warawiyatin sa'an nan kuma da da fikira ko kuma da azanci wanda yake na nadiba wanda ya kafe ya daina bulbulowa wa humumin da kuma damuwa damuwa ba wacce ta kafu ko ta ina zuwan mun take to an sha'atu 50 maqama sai gashi nayi maqama 50 ita ce wannan ta hannun tahtawi ala jiddil qawli wannan maqama 50 din ta kunshi magana ta gaske wanda tabbas in ka ji akwai abin da gaske ne wa hazilihi da kuma barkwanci da wasa dan akwai abin da ka ji kai ma ka san ba zai yiwu ba amma akwai abin da fa wallahi gaske. a gaske ma haka haka za ta kasance wa raqiqil lafazi da kuma lafazi mai rauji wa jazlihi da kuma mai kwari wa ghuraril bayani da kuma ghuraril bayani wato maganganu masu haske wa durarhi da gwalagwalai na maganganu wa mulahil adabi da kuma zaɓaɓɓen adabi wanda yake mai daɗi wani wazirihi da irin adabin da ba ko ina ake sa ba wanda ya yi ƙaranci ka same shi sai a irin wannan ya ce to duk makama hamsin dinan ta kunshi wa'annan ila ma wa shahatuha wannan in ka ƙara da abin da ne mata kwalliya da shi min ayati bihi min ayati na ayoyin ƙur'ani ko anan ma ba kai ka ji ya dan jefo maka wata aya ba ta shiga cikin ma magana eh, min al-ayati wa mahasin al-kinayati da kuma saya zance mai kyau wanda san faɗi kaza amma ba shi zan faɗa ba sai in faɗa maka wani abu wanda kai da kaji ka san wancan din nake ne an gane ko warasa'tuhu sa'annan kuma ne masa ciko kaman irin ciko na irin kamar yanzu wannan an ana gini sai a dan bar wasu ramun muka sai a ɗauko su duwatsu masu kyau sai a yi masa cikon kwalliya an gane ko to shine fiha min al-amsal al-arabiyya da karin magana irin na larabawa walla al adabiyya da kuma abubuwa masu taushi na adabi wal ahaji da kuma tatsuniyoyi annahawiyya na nahau al'ahaji jam ohjiya ohjiya ɗin kuma shine tatsuniya kenan ko kuma to a iya cewa ko a ce tatsuniya ko kuma kacici kacici an san kacici kacici ko to kacici kacici da kuma kacici kacici na nahau wal fatawil lughawiyya da kuma tambayoyi na luga warrasa'il al-muftakara da kuma wasiƙu wa'anda ba a taɓa yin irin su ba budurwai yan mata wanda ni ne na fara ƙirƙirarsu wal khutab muhabbara akwai hudubobi kuma wa'anda aka rubuta su aka kyautata rubuta su wal mawa'izil mubkiya da kuma wa'azi wanda zai ka kuka wanda tsarinsa shine makama ta ɗaya wa'azi ce makama ta goma sha ɗaya wa'azi ce makama ta ishirin da ɗaya wa'azi ce makama ta talatin da ɗaya wa'azi ce ta arba'in da ɗaya ma wa'azi ce ta ƙarshe ma wa'azi ce haka yake yawanci akwai wa'azin da za ka ga daga makama ake yanzu ka duba waka ushawa ibu shayyar addaharu bin nasi kullab wannan ba wa'azi ba ne haka jiddul ƙauli ɗin kenan amma an ka taho hazalul ƙauli kuwa in ka zo sanda suka shiga dajin jairun dinnan da ya musu da aka zo a gan shi kuma gagiya a hannun ga 'yan mata da aka yi magana kawai ya sabu wasu baituka na waka <laughs> yana lazimtus sifara wa bi'itu da ya waye waye li ajnil fara to haka yake wal adahikil mulhiya da kuma abubuwan ban dariya waɗanda za su shagalar da kai mimma amlaitu jami'ahu wayannan abubuwan gaba ɗaya na yi shiftar su ne ala lisani abi na saruji wanda yake yin su zai tatsuniyar zai waƙar wai wani mutum ne sunansa abu zaidu a saruji mutumin garin saruja wa ya ruwayatahu na kuma jingina rawaitowar wanda akai a gabansa ya rawaito ilal al-harith ibn hammam shine ne mai himma albasari mutumin basara wannan ana fassara shi da al-harith ibn hamma wasu na cewa harith ibn hamma amma dan dai kada ma wani mai suna harith a yi sa'a sunan sa harith sunan baban sa hamma ya ji kamar da shi ake sai ake fassara shi kawai da Hausa al-harith dai shine nomau min al-harth ko wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha noma ko to al-harith ba shine nomau ba hammam kuma me mai himma to kawai mu malaman zaure sai su ce noma dan mai himma ce qala al haris ibn hammam noma dan mai himma yace to daga ji ka san wasa ake yi dan kawai wani ma sunan sa haris yace da shi ake ba wani mutum sunan sa abu zaidu wanda dai wai shi aka wa makamar ba shi kawai dai magana ce to zaka ji an ce haris dan hammam ya rawaito wa kaga ya jingina ruwaya zuwa haris dan hammam albasari wa ma qasadtu bil ihmad fi ya amma fa ba wai na yi ne don in tsamamawa wasu ba a cikin wannan littafi ba wai wasu ne suka ɓata rai shine ne na yi littafin ko na yi wata makama don yi musu gugar zana su ji ba daɗi ba kamar yanzu misali ai akwai wanda suke waka don su ɓata wasu rai ko yanzu wata waka da wani mawaƙi a nan wai begen maulidi abadan ni ba zan bari ba ko? ko ku san waƙar ba mu mun santa da yake mu mun san san da ya waka a ciki yana gugar zana yana cewa ka tsine wa masu zagin sahabban ma'aiki a yana cewa ka tsine wa masu caca idan ba su bari ba ka tsine wa masu sata idan ba su bari ka tsine wa masu kaza can a ƙarshe ce ka tsine wa kaza ta ci ta goge baki ta ƙi wa to wannan kusan tawatar cewa wace ce kazar da yake nufi kaga wannan <laughs> kai tsaye ai an fahimci me an gane abin nan ko to ya ce ban nufi in ma wa kowa ba illa tan shi ihi kawai dai na yi ne don in sa wa masu karatun nishaɗi wa taksira sawadi ɗalibihi kuma na so in yawaita cunkoson masu neman littafin ko da ba ka jin larabci dai a karanta a fassara maka me kake nufi me ake nufi ba sai ka fahimci kalmomin ba ko don haka ma za ka so ka ji makamar walam udihu min al-ash'ar al-ajnabiyya a wannan littafi ban adana a ciki ba na waƙoƙi waɗanda ba ni nayi su ba a al ajnabi shine waƙa baƙuwa daga waje illa baitaini fadzaini in ba baituka bi ba kawai su ne kawai waɗanda ba ni na yi su ba yake cewa assastu alaihi ma biniyatal maqamal hulwaniya wanda da su ne na buga na sanya bugu na makama ta farko ko ta biyu alhalwaniya wa akhare ne sai baituka biyu tawamai ne wasu tagwaye guda biyu dammantuha khawatim al karajiya wanda na shigar da su a ƙarshen maƙama alkarjiya su ne kaɗai baitukan da ba nawa ba amma duk wani baiti da ka gani nawa ne wa ma'ada zalika duk abin da ba wannan ba fa khatiri to tunani na abu shi shine uban budurcinsa mana ni ne na fara kirkiro shi kenan wa muqtadi bi hulwihi wa murrihi kuma a tunani na shi ya karyo shi mai daɗin da mai ɗacin mai zaki da mai ɗacin in ka ji ma yayi rashin kyau to laifi na ne in ka ji yayi daɗi ni za ka yaba ba ina ganin saboda dan sassauta bari mu bar shi haka sai zama mukaddimar mun yi ta a zama uku kenan zamu iya kama wata sai mu shiga cikin